Sabon shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP Sanata Alimadu Sharif ya umarci lauyoyinsa su gurfanar da tsohon daraktan labarun kamfen din tsohon shugaba Jonathan Femi Fani Kayode don tumar bata masa suna ta hanyar alakanta shi da Boko Haram. Sharif wanda ya ce baya gaba da duk waɗanda suka yi adawa da shi wajen neman shugabancin na PDP amma ya ce ba zai kyale batun kayo ba. Na ce ba zan yarda ba sai mun je gaban alkali shine wanda ya kira ni na goye bayan Boko Haram wannan kuma ba siyasa bane wani abu daban ne. boko haram ba wani kungiya ne wanda mutum zai yarda a ambata sunan shi a ciki shi zan kai shi kotu kuma lauyoyi su rubuta mishi zan kai shi kotu in baka je ka hada ni da wani kungiya wanda international community suna kyaman su boko haram ni sun kashe yan wana kan na guda biyu a ciki da mutane na ba iyaka so duk wanda ya ce mini ya hada ni da wannan kungiya to shi sai gaban alkali ne zai raba mu da shi amma duk wanda yake maganar siyasa haka su zo mu tafi ba na fada da su kuma ba na yin fushi a kan abubuwan da suka faɗa. a nasu bangaren amintattun jam'iyyar sun ce ba za su yi katsalandan ga matakan da sharif ɗin ke ɗauka ba wanda suke ganin zai yi mulki ne na ƙayyadadden lokaci sanata wale jibrin shine mukaddashin shugaban amintattun ba ce wai madu sharif barawo bane. ba ce madu sharif wani kaka gida zai mana a nan ba ba ce madu sharif ya fi karfinmu ya yi mai ba dan jama'iya ne ya bar wata jama'iyar ya dawo jama'iyar mu mu ba damuwanmu ba kenan damuwanmu a bi ka'idan nan wanda ya kamata a yi shine ba yi ba saboda mu zauna lafiya muke son a yi wannan cikin wata uku menene Ahmadu Sharif zai kawo ma mutane na lalacewa mu PDP an san mu mutane ne masu haƙuri mutane ne masu biyayya don kawai an kawo madu sharif a cikin watanni uku zai yi ɗan aikin samu kawo a yi zonin inda ta kama a kai shugaban fatin nan to menene zai damu kaga mun yi wannan sun zo suna ta zagin mu suna kiran mu wani sunaye mun amai mun lashe mun yi kaza mu ba mu yi amai ba ba mu lashe ba ba mu karbi kuɗin kowa ba ba bin da ya dame mu madu sharif bai san gidana ba bai taba zuwa waje na ya ce malam wali ina neman ka don Allah ka taimake ni don in fita wannan fitina ba ban san shi ma ba sosai sai wannan hudan da yake ciki mu ne muka kafa PDP Madu Sharif dai tuni ya fara nada mataimakansa a helkwatar jam'iyyar inda tuni ya nada tsohon kwamishinan labarun Borno Ina Bala a matsayin jami'in labaru Shatima Shehu a matsayin mataimaki kan ayyuka na musamman ba alamun wa'adin Sharif din ka iya karewa a 'yan watanni in ka ga tsarin yadda yake zama a ofis inda aka ga wasu da suke son neman shugabancin jam'iyyar irin su Sa'idu Umar Kumo na mara mara wa sharif ɗin baya. na lura ba mamaki sanata kumo ya fito shi ma mataimaki na musamman game da sharif din kamar yadda ya faru zamanin mulkin baman ga tukur nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya